Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahima, kashi na biyu. ‘Yan ditajen suka bushe da dariya kana suka yi sallama cike da murna. Habiba ta shigo gida tana rafka sallama tun daga soro amma babu wanda ta je har sai da ta iso dab da kofar ɗaki. Dukansu ‘yan mata biyun suka amsa sallamar tare da faɗin la'umma yaushe kika shigo. Rahima ta yi sauran amsar jaka da ke hannunta ta ce duk laifin Maryam ce. Ta kuntuke da surutu ba ƙafi ba aya balle alamun motsin rai. Maryama ta zaburo, amma da alamar motsin ran tambayar da baki bani ansa ba ko? Habiba ta cire hijabi tana faɗin an yi babbar kwabo. Ke kenan ki ta sakan ki gaba kina ta gare ta? Jikin shagwaba Rahima ta ce, tunda kika fita gidan nan ta buɗe faifena da na Rabi'u har kaina na ciwo. Habiba ta janyo kujera ta zauna kafin ta ce, "Bata ko jin kunya, wani yaushe zai ce da ke ta yaya." Rahima ta yi mata gwalo ba tare da uwar ta gani ba tace ni ma haka nake faɗa mata tuntuni Maryam ta kaɗa kai tare da kai mata bugu cikin wasa ni na rasa irin wannan girma da ake son ɗora min ba gaira ba dalili alhalin watanni uku kacal fa na bata Habiba tace sai girkaman jikin ba kowa ya kowa ya ganku zai zaton shekaru uku kika bata ko ina za ta kai wannan jikin naki ni oho Rahima ta sake fakar idan umman ta su ta yi mata gwalo kana ta ce Aure Umma za a yi mata, yanzu nan take faɗa min wai Abbas ya matsa mata da zancen aure. Maryam ta ƙara zaburowa, Allah rahima ki kiyaye ni, Umma ƙarya fa take yi min. Habiba ta sha mur ta kalle su, eh ba shakka, tabbas kun cika 'yan zamani. kirikiri kun zauna batun aure kuke ba ko kunya ba wani shakka? Allah ya shirya mana. To ni in ce ko kun ɗora min sanwa ko kuna can kuna hirar samari. Tun ɗazun muka ɗora umma. Suka bata amsa tare da tare sannan suka nufi kicin domin duba girkin. Ta bi su da kallo cikin zuciyarta ta ce inda gaske shi Abbas din ya shirya, ai da an hada da bikin. An yi rana guda ɗaya da na Rahima. Mai gidan ya dawo ya shigo dauke da ledojin kayan lashe-lashe da yankan da yakan siyo wa yara. Su Rahima suka fito da hanzari suka durƙusa, sannu da dawowa babba. Ya amsa yana mai farin cikin ganin nasu ya ce, Ina ƙannan naku? Ban ji motsin kowa ba. Maryam ta amsa, wallahi babba suna can sama suna kallo, ba su ji shigowanka ba ne da tuni sun sauko. Bari na kira su. Cewar Rahima, ta a guje ta shiga ta kashe TV ɗin ta ce sara kun kallo to ku fita babba yana jiran ku. Hada za su tsaya korafi an hana su kallo sai suka jiyo muryarsa. Sanin lallai ba abin sanin lallai da abin lasawa da yake towa da shi yasa suka rugo da gudu suna faɗin baffa oyoyo mai ka siyo mana Maryam ce ta buɗe ledan ta shiga raba musu yogurt da biskit Rahima kuma ta buɗe ledan naman ta raba wa kowa nasa kafin ta miƙa Maryam ta sa hannu cikin na Saminu ta ɗiba yanka biyu ta saka a baki Yaro ya saka kuka Rahima ta kalle ta kash Maryam miya haka Umma ta harare ta zalunci mana ba kya tsaya a baki naki ba ke ɗoki ko ta saki dariya wallahi umma yau na ne ya tsinke Rahima ta ce ai na san maganin ta ta kasa rabin Maryam din guda biyu ta mika wa kanin nasu Maryam ta taso ta ce ba za ta saba ba bindiga a ruwa ta juyo za ta amshe na Rahimar ta gudu daki ta bi ta tana dariya iyayen suka bi su da kallo cike da sha'awa da tausayin su Alhaji Mamma yayi ajiya zuciya ya numfasa bayan ya sha ruwan da Umma ta kawo masa tare da abinci. Ya kalle ta cike da ƙauna ya ce kin san abin da ke damuna? Ta kaɗa kai, sai ka faɗi Alhaji. Ya gyara murya, ina jimamin yadda yaran nan za su rabu da juna ne. Sauran kwanaki tara kacal fa bikin Rahima, yaya uwarta za ta je? Hmm, ka ce ya za a yi da kewar juna dai. Ni kuwa na fi tausayin Rahima na rasa dalili. Aikin san maraya da shiga zuciya, dole ki rinka tuno ‘yar uwarki. Yanzu musamman da auren nan ya kawo jiki, mu ma idan Allah ya turo wa Maryam nata mijin ta yi auren sai mu ya fi kwanciya habiba ta ce dafa fa masoyinta alhaji ita ta ki ba shi damar ya fito dama ya riga dama ya riga mijin rahima magana aha ai ban sani ba da tun an tuntuɓe shi an ji ya shirya ko bai shirya ba da an haɗa auren 'yan tagwayen naki mun huta ka shirya auren 'yan mata biyu lokaci ɗaya a wannan zamanin namu yo me zai gagara Ni fa duk shiga da ficen kasuwancin da nake yi domin ku ne. Rufin asirin Allah. Alhamdulillah, domin Allah ke yi wa babansa. Idan har batun auren Maryam ya tabbata na ji nata masoyin ya shirya, to ba shakka tare za a haɗa su a yi sha'anin insha Allahu. A shirye nake, Allah zai rufa mana asiri. Kamar in yi guda alaji saboda jin daɗin maganarka. Allah ya ƙara buɗe ya kare mun kai daga sharrin makiya. Ya amsa amin, bari in ɗan kwanta in huta kafin a kira sallah. A ɗakin 'yan matan Rahima ce kwance bisa doguwar kujera ita kuma Maryam ta ki shingiɗa gefen katifar su rike da wani littafi mai suna ta rangini tiranza ne. Rahima na ta magana Maryam bata kula ta ba har ta gaji ta fusge littafin ta ce wani irin wulaƙanci ne irin wannan ina miki magana kin yi banza da ni. Ta juyo sai haƙuri ‘yar uwa na tsinduma. Kin san da karatun littafin nan suke. Idan kina yi sai mutum ya rika ganin abin a zahiri. Kin ga sa'adatin nan? Ji nake idan ni ce ita ba zan wulakanta ba zan wulaƙanta sagir ba tunda ina son sa maryam sarakan soyayya in ji rahiman kin san yi ƙoƙarin kwatanta irin soyayyan abin ya ci tara wallahi ban san yadda ake yin ta ba maryam ta tashi zaune ta ce rahima batun nakin nayi ne soyayya da ke ku da rabi'un fa ta saki yar ajiyar zuciya in gaskiyar kike so ban taɓa jin faɗuwar gaba dan na gansa ba balle ma a ce na kiɗimi na rasa sukuni saboda rashin ganin sa That is why nake ganin kamar hauka kawai kuke ke da Abbas. In fact, zakewar ku ta yi yawa. Maryam ta gyara zama, babu zakewa a sha'anin soyayyar mu. Bari in miki misali don ki fahimce ni. Kin karanta littafin wani Anta Saliha? Tun daga kan wani jinkiri, zumuncin zamani da son zuciya da wannan ɗin. Koyaushe ina kwatanta soyayyar mu tamkar na su Faruk da Sarayya ne. Har nake ganin haka rayuwar auren mu za ta kasance domin ni ɗin nan na karantu na ɗau darussa da dama cikin littafanta. Yadda nake ji da shi ɗin nan hakan yake ji da ni. Me aibin mu? Rahima ta ce ban ce akwai aibu ba fa. Ina miki bayanin duk shakuwar ku da duk shakuwar da muka yi da Rabi'u. Ban taɓa jin kwatankwacin abubuwan da taurarin littafan Anta Salihar ke ji ba dangane da mazajen da Allah ya haɗa su. Shine nake tuhumar anya na san so kuwa? Ko kuwa in tambaye ki shi menene so ɗin nan ne? tafa hannu Maryam ta Allah ya kawo mu. Biki san sa ba. Duk zancen Rabi'in da kike kururuwar Iblis ne? Ta bude ido ta limshe ta ce, ba shakka da na ɗauka kyakkyawar hudda da shakuwa irin ta abuta da muka yi da Rabi'u shine sanda ake faɗi. Sai da na yawaita karatun littattafan nan na ga yadda kuke tafiyar da al'amarin naku soyayya. Dole na fara doubting. Anya, are we right for each other? Maryam ta kyalkyale da dariya. It's too late to be having second thought. Ta buga kirji, ina, ba abin da zuciyata ke nufi ba kenan ba. Na riga na amince da Rabi'u ɗari bisa ɗari zan kuma aure shi insha Allah. Duk da cewa ba shi cikin tsarin mazajen da na yi wa kaina sha'awar aure, amma ya na iya da ikon Allah. Ta ja tsaki, tun farko na rasa dalilin amince masa. To dan auri wanda ban sani ba ai gara wanda muka saba, muka san juna, an wutam zan ƙaunace shi. Maryam ta yi shiru kafin ta ce, Na san halinki Rahima, kusan in ce fiye da satanki Tun tasowar mu ina lura da ke da ɗabi'unki. Ke mace ce muskila. Hakan ya haifar miki da rashin son ku da kowa sai lokacin da kika bushe iska da kanki. Sau nawa samari ke approaching ɗinki su kyale ki. Dole saboda rashin samun fuska da gare ki. Da yawansu sun yi min complain. Suna son ki, amma kin ki kula su har muka kare secondary ba ki da saurayi. Da muka shiga biyu ke ma batun batun guda ne bai canja ba na dade ina mamakin yadda kuke laƙewa juna ke da rabi'in nan naki dan naga kowanne namiji bai ishe ki kallo ba shin kin san umma ta taba tsare ni kan batun har cewa ta yi tana tsoron ko kina tare da wani bakin aljanin ne mai sa ki gudun maza dan in kwantar mata da hankali fa shine na bata labarin Rabi'u duk da na san babu alakar soyayya cikin zuciyarki game da shi mind you ban san abin da ke nasa zuciyar ba jikin tausayin umar tasu rahima ta ce allah sarki ummana ni kaina wallahi na fara jin tsoron kaina tun bai dame ni ba na fara damuwa tunda mace nike maryam kuma ina da masoyan nan amma ko kusa har zuwa yau dinnan ban ci ina son wani ba in fact sai ji nake na tsani duk namijin da zai buɗe baki ya ce na suna. maryam ta buɗe baki na so in fahimci hakan amma ban yi tsammanin ya nisa haka ba To ko dai gaskiyar umma ne ta faɗa, mu tashi tsaye. Ta yi sauran faɗin ko kusa ba zan tsayar mata da hankali ba. Ko kusa ba zan tayar mata da hankali ba. Ai ina ta'addaa, ga shi kuma Allah ya amsa, tunda ya haɗa ni da Rabi'u. Kuma har cikin zuciyata na amince da shi matsayin mijina. Zan ci gaba da addu'o'in. Na sani ko nan gaba soyayya da za mu yi a rayuwarmu ta zarce su soyayyar, kausar, leda da sa'adatin da kike magana? Ta yi shewa, abin nayi ne. Allah ya raya mu in ga wannan ranar to ni kuwa da na aika wa anti Saliha ni kuwa da na aika wa anti Saliha su ga yadda mai gudun maza ta shiga cikin kogin soyayya mai wuyar fita Rahima ta ce ni har kin tuna min tambaya ta miki ban amsa ba shin me so ta ɗaga mata hannu ina you an amateur in love ba za ki fahimta komi ba saboda baki ɗanɗani zaƙi ba ɗaci da sauran abubuwan da na ƙunsa ba amma na miki alƙawarin, duk ranar da Allah ya dasa miki wannan baiwa a zuciyarki kika tsanduma ciki sosai zan baki amsar ke dai ki roki Allah idan zai zo ya taho da sauki dan irin ku ne masu zakewa ku ga tamkar kowa bai iya ba sai ku Rahima ta daga hannayenta sama ya Allah ka rasa min so cikin zuciyata Maryam ta ce ubangiji ya amsa dan alƙawari ubangiji ya amsa dan alkawari yayi babu bawansa da zai ɗaga hannu sama ya roƙe sa face ya biya masa buƙatarsa sai mu jira lokaci da saukar ijabarsa kin gani zan shiga wanka abbas zai taho an jima rabiu ya kasa ya gama shirinsa tsaf yau shiga doguwar riga ya ɗinkin tazarce ta yadin shadda mai ruwan ƙasa-ƙasa ta ji guga sai sheƙi take yi ya kafa hula ya kafa hula kalar kayan ya feshe jikinsa da sauran turaren da ya hasib ya kawo masa tsarabawa ta tafiya da yi kamshi ya buɗe cikin ɗakinsa da ke tsoron gidansu ya sata takalmansa kwaba waɗanda tun la'asar ya baiwa shusha yana kwangilar gugarsu ya fito ya mai da ƙofarsa ya rufe ya shiga cikin gida wajen hajiyarsu tana ganinsa ta washe baki ta ce ɗan hauta kenan wannan irin shiga hala wajen ɗiya ta zaka cikin kunya ya durƙusa ya gaishe da ita kana ya amsa e wajen rahima za ni mu karkare shirye-shirye ya hasib ya ce in kai masa ya san abubuwan da suka rage ya bani ya san ya gama hidimar hajiya ta ce gaskiya ne an gode masa Allah ya kara buɗe gama in ce ko kana yi masa addu'ar duk rana ta lillahi ina yi hajiya tsakanin mu da shi addu'a ce kadai abin yi don ko godiya na yi masa sai ya ta faɗa ta ce kar fasa dan na san yana jin daɗi tashi ka tafi ka dare ya yi ka ina gaishe ta. Har ya miƙe ta tsayar da shi ta buɗe wata jaka ta fiddo sabbin kuɗi ta miƙa masa bandir na dubu biyu. ‘Yan naira ashirin ishirin ta ce, amshi ka kai mata. Ya sa hannu ya karɓa yana tambayar ina kika samu sabbin kuɗi haka. Sai ka ji inda suka fito? To kyautar yayan ku ne ya bani ni kuma na ajiye maka. Rabi ya yi tsaye shiru. Kin ga hajiya ko kusa bai dace ba. Ya zai miki alkhairi don ki amfana sai ki bani. Gaskiya ba zai ji daɗi ba. ta arare shi kai zaka tafi ka faɗa masa kai zaka tafi ka faɗa masa kowa ne to idan ma baka karɓa ba hayatu ya taho ya amsa tun da shi kullum cikin neman ƙarin nace fare yake ya maida da sa alji ya ce a'a ina so hajiya Allah ya saka miki da aljanna madawwamiya ta amsa da amin auta hanzarta ka tafi sai ka dawo ya fito har zai hau babur ɗinsa sai sha'awar takawa a ƙasa ya zo masa ya fasa ya bi titi yana takawa ɗaiɗai irin tafiyar yaro matashi mai jini a jika a cikin gidan su Rahima ne ta daɗe da kimtsawa tana jiran Rabi'un a yau shigar wando da riga suka yi ita da Maryam yan Pakistan tsaraba umara ne da bafa ya kawo musu duk kalar su guda wato ruwan hoda da zanen kalar kwanduwar kwai a jiki bambancin su kawai na Maryam ya fi nata girma tunda ta fita girman jiki ita kuma Rahima yarinya ce gajera baƙa mai ɗan jiki ba kyakkyawa ba ce ba ba kuma za a kira ta mummuna ba Maryam ta fita ta kyan fuska nesa ba kusa ba ita kuwa halittar jikin Ubangiji ya kyautata mata tana da kyawun siga kwarai da gaske irin jikin matan nan da ake kira masu ƙira kwalbar Coca-Cola duk da ita ba mai kiba ba ce Allah ya mata halittar wasu guraye murɗe a wuya layi layi uku so da dama an kira ta mai ruwan jiki kasancewar kowane irin sutura ta saka sukan yi mata kyau su yi ras a jikinta tamkar domin ta aka yi bayan wannan ba kowa ke yarda idan an faɗa masa shekarunta sun kai ashirin ba saboda cikinta da fuskarta ba su nuna ba sanin yadda sutura ke amsar jikinta sun su fito mata da shab sa babu yadda za a yi mutum ya ganta ba tare da after dress ba ga addini ya ratsa ta sosai domin alhaji mamman ba daga baya ba wajen kyautata tarbiyyar yaransa Alhamdulillah su Rahima sun gogu da addini, sun san hanyoyin tafiyar da harkokinsu ta yau da kullum, musamman tsarin addinin Islama. Tsakar gidansu kadai mutum zai shiga ya ga kalar tufafin da ta saka saboda tsananin bin dokar Ubangiji. Cikin wannan shiga ta kamala ta fito cikin natsuwa da kamun kai ta karɓi mai gida Tubi, yadda suka saba yi wa juna. Suka gaisa a mutunce. Rabi'u ya sar mata da saƙon hajiya. Rahima ta amsa da ka san kuwa da kace Hajiya na gaishe ni wani irin daɗi ka rufe ni. Ni shar kenan, na wannan alama ce ta dace da sarkuwar kwarai. Ya gyara hularsa cikin jin daɗi. Ina son Hajiya, kar ki ji komai. Ta yaba da ke fiye da zatona. Ke ta matan yaya da suke yawan kullum cikin bala'i ba ta kyamace su ba. Ba abin da ke tsakanin su suke kyautatawa. Rahima ta ce ta hutawa zuciyarta da masifa. Dama a da nake kar Allah ya haɗa ni da muguwar sarakuwa mai sa ido da kasa kunne a harkar matan ɗanta. Dan in ka ji labarin masifar wata tsohuwa sai auren ya fita ran mutum gaba ɗaya. Ya yi dariya, ban yi tsammanin Hajiya za ta kula matar ya Hasib ba, balle na yaya Hayatu. Ko da a ce gida ɗaya suke zaune balle Allah ya raba zaman. Ya Hasib na galadanci, ya Hayatu na gwammaja, ita tana ya kasai. ba ta zuwa gidan kowannensu balle ta gano abin da zai tayar mata da hankali su ne dai duk sati suke kai matansu su gaishe ta mu kuwa saboda ƙaunar da take mana ne yasa ta ce tare za mu zauna ta ce lalle ɗalelan hajiya wai rabi'u dama kana da sauran turarenka ka daina fesa na daina jin ƙamshinsa ya ƙyalƙyale da dariya in san na gaya miki ni ma fa ya hasib ba bani da na ga ya kusa ƙarewa ne na ɓoye ban san kina son shi ba da na kawo miki tuni amma zan adana miki sauran in nazo sai in baki ta ce iye dan gatan ya haka kawai ta tsinci kanta da jin nauyin yaya in ta kasa faɗin sunansa duk da bata taɓa ganinsa ba ya girgiza kai ba za ma ki tabbatar da hakan ba sai da batun auren mu ya taso gaskiya ya hasib ya cika dan uwa mai kaunar zumunci da taimakon zumunta kamar yadda Allah ya mana horo Me, gaskiya kullum ina jinjina masa yana ƙaunata yana ji da ni matuƙa ni ma bani da kamar sa rahima Da nisa ta ce to Allah ya bar ku tare Rabi'u, Allah ya kai ka matsayin da zaka kyautata masa kai ma. Ya amsa da amin, insha Allahu zan yi struggling, bari hakar bikin nan ya kare mu gama karatu ki gani da taimakon Allah samu ba mara kunya. Ta ce ko shakka babu sai mun ba mutane kunya. Kar ma dai a ce ‘yan biyu ki da suke yaɗa surutun banza. Kin ji maganganun da suka yi da na kai musu aibi? Wasu har ƙaryatawa suka yi? Ta ja tsaki, kai kake kula su ani ban da lokacin su balle in saurari surutun su suna nan tsaye umma da maryama suka dawo unguwa ya durkusa ya gaishe ta ta wuce cikin gida maryama tana tsokanar sa ango ka sha mai har an fara shirin angwancin ne yayi dariya ban san ki da haka ba anti maryam na ka fito da daren nan ta amsa gandun albasa ka san can za a kai amaryar ta haka rufi wajen inna na kawar su umma kuma dan Allah ka daina kira na wata anti sai kai na ki ƙara girma. rahima ta ce girma ai ya hau kanki anti Rabi'u. Ta harare ta, kina kora ta ne kawai karin ɓata muku hira. Rabi'u sai da safe, ke kuma za ki shigo ki same ni ne. Suka yi dariya suna kallon shigewar ta gida. Rabi'u ya ƙura wa Rahima ido tun yana tun tana kaucewa ta gaji ta ce wai lafiya. Ya jingina da bango ya amsa kallon kyakkyawar fuskar amaryar Rabi'u nake yi mana. Wallahi Rahima tunda aka sa ranar auren mu so da ke daɗa tofowa a cikin zuciyata. So da yawa ina share awoyi ina tunanin zaman mu a school. Yanayin shakuwar da irin ji da junan da muke ashe soyayya ce ke shigar mu ba mu fahimta ba. A kullum godewa Allah nake da ya kaddaro kasancewar hakan tsakanin mu. Da Allah bai rubuto ke matata ba ce Rahima ya zanyi da raina. Ina zan kai wannan kololin son da yake cikin zuciyata har ya zamanto babu saura ko matsaka tsinke na ƙaunar wata. Rima you are my life, don Allah ki so ni yadda nake son ki. Ta saki ajiyar zuciya kafin ta ce, ina son ka Rabi'u. Ƙaunar da nake maka ne ya haifar da na amince ka zama abokin rayuwata. Na amince sosai Rahima, na gode. Bari in koma gida, ba sauran abin da kike buƙata? Ta kaɗa kai, tsakanin mu ba wannan. Lalurar ka tawa ce, kamar yadda tawa taka ce. Ka sani ma gata ce su Umma sun yi min komai. Kasan sun so a haɗa bikin da na su Maryam, amma Allah bai kaddara ba. Abba sai roki arzikin a bari sai ya dawo daga Dubai, sha'anin ɗan kasuwa. Lalle ne. Allah ya sa shi ne alkhairi, mu dai Allah ya sa ba za a daga namu ba. Da ya murmushi kawai ba tare da ta bashi amsa ba. Ya findo kuɗin da Hajiya ta bashi ya mika mata ta ki karɓa. Sai da yace sakon Hajiya ne ta tara hannu domin karɓa. maimakon ya saka mata kai sai kawai ta ji charab ya kama hannayen nata ya rike yana kallon ta da ya saurin kwacewa tana faɗa a'udhu billahi minash shaitani rajim wa iyazu billah shi ma ya saurin juya baya yana tasa addu'ar korar shaidan din kana ya juyo a hankali ya ce rahima ki gafarce ni ban yi da niyya ba wallahi hmm, Allah ya gafarta mana Rabi'u na san ba halinka bane babu zargi tsakaninmu Masu saurare a nan za mu dakata, kar dai ku manta ku danna laikin tare da yin comment domin jin ra'ayoyinku. E wajen Rahima za ni mu shirye-shirye. Ya Hasib ya ce in kai masa yasan abubuwan da suka rage ya bani ya san ya gama hidimar. Hajiya ta ce gaskiya ne an gode masa Allah ya ƙara buɗe. Gama in ce ko kana yi masa addu'ar. Duk ranar da Duk rana ta lillahi hajiya ina yi tsakaninmu da shi addu'a ce kaɗai Duk rana ta lillahi ina yi hajiya. Tsakaninmu da shi a da ce kaɗai abin yi, don ko godiya na yi masa sai ya yi ta faɗa. Ta ce kar ka fasa, don na san yana jin daɗi. Tashi ka tafi ka dare ya yi ka ce ina gaishe ta. Har ya miƙe ta tsayar da shi ta buɗe wata jaka ta fiddo sabbin kuɗi ta miƙa masa bandir na dubu biyu. ‘Yan naira ishirin ishirin ta ce, amshi ka kai mata. Ya sa hannu ya karɓa yana tambayar ina kika samu sabbin kuɗi haka. Sai ka ji inda suka fito? To kyautar yayanku ne ya bani ni kuma na ajiye maka. Rabi ya yi tsaye shiru. Kin ga Hajiya ko kusa bai dace ba. Ya zai miki alkhairi dan ki amfana sai ki bani. Gaskiya ba zai ji daɗi ba. Ta rare shi. Kai zaka tafi ka faɗa masa Kai zaka tafi ka faɗa masa kowa ne. To idan ma baka karɓa ba, Hayatu ya taho ya amsa tun da shi kullum cikin neman ƙarin na cefane yake. ya maida sa alji ya ce a'a ina so hajiya Allah ya saka miki da aljanna miya. ta amsa da amin auta hanzarta ka tafi sai ka dawo ya fito har zai hau babur ɗinsa sai sha'awar takawa a ƙasa ya zo masa ya fasa ya bi titi yana takawa ɗai-ɗai. irin tafiyar yaro matashi mai jini a jika a cikin gidan sirayi matani ta daɗe da kimtsawa tana jiran rabi'in a yau shigar wando da riga suka yi ita da maryam yan pakistan tsaraba umara ne da bafa ya kawo musu duk kalar su guda wato ruwan hoda da zanen kalar kwanduwar kwai a jiki bambancin su kawai na Maryam ya fi nata girma tunda ta fi ta girman jiki ita kuma Rahima yarinya ce gajera baka mai dan jiki ba kyakkyawa bace ba ba kuma za a kira ta mummuna ba Maryam ta fi ta kyan fuska nesa ba kusa ba ita kuwa halittar jikin Ubangiji ya kyautata mata tana da kyawun siga kwarai da gaske irin jikin matan nan da ake kira masu ƙira kwalbar coca-cola duk da ita ba mai ƙiba ba ce allah ya mata halittar wasu guraye murɗe a wuya layi layi uku so da dama an kira ta mai ruwan jiki kasancewar kowane irin sutura ta saka sukan yi mata kyau su yi ras a jikinta tamkar domin ta aka yi bayan wannan ba kowa ke yarda idan an faɗa masa shekarunta sun kai ashirin ba saboda cikinta da fuskarta ba su nuna ba Sanin yadda sutura ke amsar jikinta sun su fito mata da shab sa babu yadda za a yi mutum ya ganta ba tare da after dress ba. Ga addini ya ratsa ta sosai domin Alhaji Mamman ba daga baya ba wajen kyautata tarbiyyar yaransa. Alhamdulillah yi sun gogu da addini sun san hanyoyin tafiyar da harkokinsu ta yau da kullum musamman tsarin addinin Islama. Tsakar gidansu kadai mutum zai shiga ya ga kalar tufafin da ta saka saboda tsananin bin dokar Ubangiji. Cikin wannan shiga ta kamala ta fito cikin natsuwa da kamun kai ta tarbi mai gida. Cikin wannan shiga ta kamala ta fito cikin natsuwa da kamun kai ta tarbi mai gida Tubi. Da harkar